siya a tsakaninsu. Daga mai rahoton ila Isufu. ministocin harkokin wajen kungiyar haɗin kan ƙasashen sahel a us sun yi taron na bamako domin gudanar da ayyukan haɗin gwiwa da ƙasashen mali nijar da burkina faso suka kafa a ranar 16 ga watan satumba ƙasashen sahel uku da hukumomin suke fuskantar ƙalubale daban-daban sakamakon juyin mulkin soja sun haɗa kai ministar harkokin wajen burkina faso olivia ruwamba da takwaranta na nijar ya usangare da mai masaukin baki na mali abdullahi diop sun gana a ranar alhamis jiya Najeriya domin baiwa wannan kawancen huskar siyasa da diflomasiya. Da farko dai IAS yarjejeniya ce ta tsaro Mali, Nijar da Burkina Faso sun yanke shawarar hada karfi da karfe wuri daya kan abin da ya shafi karhin soja domin yakar 'yan tawaye ko kungiyoyin jihadi kamar yadda aka gani kwanan nan a Mali. Amma kasashen uku suna son su ci gaba da samun haɗin kai ta fannin tattalin arziki da kuma siyasa. A fannin tattalin arziki a karshen makon da ya gabata ne kasashen uku suka bayyana aniyar su ta karfafa kasuwanci da gudanar gudanar da ayyukan makamashi da masana'antu tare da samar da bankin zuba jari da ma kamfanin jirgin sama na bai daya sai dai ba kayyade wa'adin waɗannan manyan ayyuka ba a cikin jawabinta shugabar diflomasiyar burkina faso ta tuno yanayin da ya kai ga kafa kungiyar ta is wani aiki mai cike da tarihi wanda ya bai wa kasashen uku damar hada karfi da karfe wajen yaki da ta'addanci a yankunan su wanda tuni aka fara samun sakamako a ƙasa kamar jarumtar kwato kidal da sojojin mali suka yi da sauransu olivia rumba ta yi nuni da cewa taron ministocin zai kuma ba da damar yin nazari kan ƙarin ƙa'idojin kungiyar ta is da yin la'akari da wasu muhimman batutuwa da tantance ce matakan siyasar diflomasiya da kuma hanyoyin da za a bi aiwatar da su a cewar ministan harkokin wajen kasar mali wanda ya bude taron duniya baki daya na kallon kungiyar ias kuma tana da alhakin nuna cewa jajircewar ta ba wani aiki ne kawai ba amma alkawari ne mai rai a gare shi lokaci yayi da za a canza kalmomi zuwa ayyuka na zahiri ta hanyar ingantaccen tsarin gine-ginen hukumomi wanda zai zama katanga don huskantar barazana da ke tattare da sararin samaniya da burkina faso niger da kuma mali idan dai ba a manta ba an dakatar da kasashen mali da niger da kuma burkina faso daga kungiyar ecowas tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasashen har yanzu mambobi ne amma ba sa shiga cikin yanke shawara ana sa ran za a ci gaba da wannan lamari har sai an gudanar da zaɓe tare da komawa kan tsarin dimokuraɗiyya ɗaya Cima Ila Isufu BBC Hausa daga Yamai, Jamhuriyar niger. Ta yau ce ranar yaƙi da cutar AIDS ko sida ta duniya, inda ake gangamin wayar da kai don kaucewa kamuwa da cutar da kuma wayar da kai kan mahimmancin shan magani. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta ware ranar, inda ƙasashe daban-daban ake gudanar da bukukuwa na faɗakar da jama'a kan wannan cuta da kuma ƙarfafa gwiwar masu ɗauke da ita. Daga Kano ga rahoton da Zahra Dilawai ya aiko mana. Taken ranar yaƙi da cutar AIDS ko sida na bana shine haɗa kan al'umma don su jagoranci yaƙi da cutar da kuma jaddadawa mutanen da suka kamu da cutar muhimmancin shan magani. Wannan matar ta ce ta shafe fiye da shekara goma sha biyar ɗauke da cutar amma a cewarta babban sirrin kasancewarta a cikin ƙoshin lafiya shine shan magani kamar yadda likita ya umarce ta. Tun da aka ɗora ni akan magani na na HIV da nake sha ban taɓa fashin daidai da rana ɗaya in yi fashin shan magani ban taɓa yi ba. To idan mutum zai jajirce da shan maganinsa to bija rasulullahi kowane irin lalura zai zo mishi zai zo mai da sa da ka riga ka danna kwaya ciwon baka buɗe wata makafa da wani ciwo zai shige ka ba da ni ka ga da nake a nan wallahi dole sai ya shafe shekara daidai da ciwon kai ko zazzabi ban shi ba so ka ga alhamdulillah na bi dokan magani da aka dora ta kara da cewa a birane an fahimci cutar amma a ƙauyuka har yanzu akwai sauran aiki duk da kasancewar an rungumi tsarin yin gwaji kafin aure a sassa da dama. Ka gwammace ta shigo binni za ka ga mace daga nisan zango ta taho binni ta karɓi magani ta koma karkararsu. Da yawa abu in ka shiga karkara kana furta zancen HIV za ka ji ka lalata zance. Za a fara guna guni a watsi a bangurin. Profesa Isa Sadiq Abubakar ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya ce har yanzu cutar tana janyo matsaloli a duniya. duniya amma duk da haka ta ragu. Yan shekaru da suka wuce kamar shekaru goma sha biyar a abubuwan yana ta raguwa har zuwa yanzu dai a ce alhamdulillah ba ta gushe baki ɗaya ba amma dai ba ta ƙaruwa kamar yadda ta yi da wato sanin mutane ne cewa ita wannan cuta an fi ɗaukan ta ne yawanci ta hanyar jima'i misali mutum ya je yana jima'i da ba abokanan aurensa ba kuma babu wani mataki da yake ɗauka na kare kai banda cewa mutum ya kai kanshi inda ba a so kuma ba wani ɗan mataki kamar na amfani da kwaroron roba da yake duk wannan dole mutane ana jan hankali su kiyaye waɗannan hanyoyi haka zalika amfani da allurori misali wanda suke shan kwaya ta hanyar yin allura suna amfani da sirinji wannan ya ba wannan to ta nan ma ana ɗauka ko kuma idan ya zamana jini yana cuɗanya da da na wani da na wani suna cuɗanya a to duk irin hanyar da za a ga jini zai fito daga jikin wani ɗan adam misali idan abu ne na tsada jiki ko yin balli-balli ko yin aski ko cire gele ya zama ana amfani da aska ɗaya a yi wa mutum fiye da ɗaya to wannan yana iya ga wannan to dole ne a ja hankalin mutane su kiyaye wannan shi ma. kazalika Profesa isa ya ce yana da kyau mata masu juna biyu su rika yin gwaje-gwaje a lokacin awon ciki. Domin ko da mace tana ɗauke da ƙwayar cutar idan ta amfani da hanyoyin da ma'aikata suka bata za ta iya haifan ɗa wanda yake da lafiya haka kuma sauran al'umma ma yana da kyau akai akai su rika yin gwaje-gwaje domin su san matakin da suke ciki idan mutum ya ga ba shi da cuta kaga zai ɗaukan matakai na gudun jima'i wanda ba da abokin aurensa ba in kuma ya ba shi da ita zai guji wannan in kuma yana da ita zai guji yadda zai wato watsa cuta ga waɗansu masu wannan larura dai na ci gaba da kiraye-kirayen gwamnatoci da ƙungiyoyi su ƙara hoɓɓasa wajen ƙara yawan cibiyoyin karɓar magani da tallafa musu musamman wuraren gwaje-gwaje a birane da ƙananan hukumomi. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya. To a yammacin jiya ne dai sashen Hausa na BBC ya yi bikin karrama gwarazan matan da suka yi zarra a gasar rubutun labaran Hausa ta mata zalla wato hikayata. inda Aisha Adam Hussein ta zamo gwarzuwar gasar ta bana. Bikin karo na takwas ya zo ne da sabon salo, inda a karan farko mata ukun da labaransu suka ciri tuta duk sunansu Aisha. An dai bikin ne a gaban ɗimbin masoya sashen Hausa na BBC a birnin Abuja. Gaba da Mazi Abdulkadir Muktar da rahoton da ya haɗa mana kan yadda taron ya gudana. ga dukkan mabiya sashen hausa na bbc wannan take ne da ke kai zuciya kai tsaye ga gasar kagaggun labaran hausa ta mata zalla wato hikaya ta taron ya ɗauki saiti ne da makalar farfesa abdallah uba adamu wanda kuma ya yi mana bayanin abubuwan da ya hango a lokacin da ita hajiya hafsat abdulwahid ta fara buga littafin ta na farko sau aljannar duniya ta yi magana ne akan soyayya akan auren dole mata ɗari biyar ne suka shiga wannan gasar ta hikaya ta ta bbc amma jigon kuma da suka yi amfani da shi yana da yawa abu ne wanda ya shafi zamantakewar rayuwa ta yau da kullum so akwai bambanci kuma akwai ci gaba kenan kuma mahimmanci akan wannan hikaya ta da aka yi duk sunan su aisha kuma Allah cikin ikonsa sai ya zamanto cewa Aisha babban suna ne a abin nan a musulunci Aisha mace ce mai kwakwalwa mai basira Aisha sai da ta shekara arba'in da hudu bayan rasuwar manzan. Allah tana faɗakar da duniya akan addinin musulunci saboda haka babu mamaki da ya zama tuzuwa wacce ta na ɗaya ta na biyu ta uku duk sunan su Aisha matsalar kawai da na fuskanci da abin shine muna da Hausawa da suke Ghana suke Burkina Faso Togo suke Cameroon kamata yayi a fitar da hikayata ta wayannan wuraren saboda idan ana cewa hausar kano ta fi ita ce wata bbc ta dauka ta tsaya a kai to kamata yi muje yaya su kuma suke bada nasu labaran a wancan hausar wancan guraren sai a ce ghana za a yi musu nasu burkina za a yi musu nasu kemaru za a yi musu nasu to ta haka za ga an yi adalci bayan mukallar tasa ne sai abin da ya tara kowa inda bayan sanar da ta uku da ta biyu shugaban sashen hausa na bbc ya sanar da wadda ta lashe gasar ta bana aisha adam husaini ita ce ta zo ta farko a gasar hikaya ta ta sai kuma jawabai da fatan alheri daga manyan baƙi da suka hada da sanatoci da matan gwamnoni da kuma shugabanni a matakai daban-daban. Wannan ba ƙaramin taimakawa ma mata BBC Hausa ta yi ba. Za su amfana sosai matukar za su fito da talent ɗinsu game da babana profesa da ya ce hausa kano ta danna ta katsina farko wadda ta fara ɗaukar first position a filin hikaya ta 'yar katsina ce so alhamdulillahi baba har yanzu dai daura asalin hausa to sakon gwamna dai fatan alheri ne to babban abin da ya kwadaita mini shine ah, mu ma mu samu damar da koda daga bangaren 'yan makaranta ne ko da na firamare ko na sakandare ko na gaba da sakandare a rika sa musu wannan kalca na son yin rubutu da kuka fito ka zama zakaru na ɗaya na biyu na uku ubangiji allah ya yi muku albarka kuma ni ma kamar yadda profesa ya faɗa in aka ce hausa hausar kano ta share ga baki ɗaya duk duniya wannan abu yana da kyau yana da mahimmanci inda zai ba mata basira da kuma ƙarfin gwiwa wurin buɗe iliminsu da basiransu don amfanin al'umma baki ɗaya. Dr. Hadiza Salihu Koko ita ce shugabar alkalan da suka tantance gwarazan matan na bana. An turo mana da labarai talatin kuma labaran iri ɗaya ne sai dai mu ba mu san cewa muna aiki akan waɗannan labaran iri ɗaya ba kuma an aiko mana ka'idojin da za mu bi akwai salailai akwai hawan labari akwai ƙololuwarsa akwai saukashi akwai ka'idojin rubutu da dai ire-iren su. To kamar wadda ta zo labarin ta ya zo ɗaya lashe wannan gasa menene ya fi bajinta a labarin nata gaskiya in ka saurara da aka kira ta cewa ta ɗai ce ai ta karanta labarin za ka ji buɗewan ma da wani irin salo mai karsashi ta fara shi kunci da tausayin kaina suka mamaye duniya ta. to waɗannan sallalen suna ɗaya daga cikin abubuwan da ake duba ta yi amfani da karin maganganu ta yi amfani da kalmomi na hausa tsintsa kuma irin na daɗin na masu jan hankali sannan kuma labarin ta ya tafi kan tsari da ya hau ya gangara dukkan matan uku dai baki har kunne amma duk da haka sai da na tatso abin da ke zakatansu suna na aisha sani abdullahi eto eh gasar kaya ta kusan gasa ce da dukkanin marubuta mata take burge su take ba su sha'awa kuma suke son kasancewa a ciki yanayin yadda aka kirkiri gasan domin mata su fitar da abin da ke ransu. Sunana Aisha Abdullahi Yabo, na zo mataki na biyu ne. Gaskiya ne da farin ciki sosai, farin ciki irin wanda baki ba zai iya faɗa ba kuma ba zai iya masalta Kuma na gode wa Allah da nasarar da ya bayan alhamdulillah. Sunana Aisha Adam Husaini alhamdulillah dan baki ma ba zai iya furta irin farin cikin da nake ciki ba. Matsayi ne da kowace marubuciya take buri da fatan ta tako shi, to kuma sai gashi ya zo min a lokacin da ban yi tsammani ba. Sai kuma uban gayya shugaban sashen hausa na bbc aliyu abdullahi tanko wanda ya ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu gaskiya ina farin ciki sosai saboda mun yi taro lafiya mun kare lafiya kuma mun karrama waɗannan mata waɗanda suka cancanta cikin mata 500 a ware mata uku a ce su ne suka ciri tuta kaga abin alfahari ne gare su da kuma mu kanmu bayan kyaututtukan da gwarazan hikayata suka samu daga bbc manyan bakin sashen Hausa sun bayar da irin nasu kyautukan na kuɗi gare su. Badamasi Abdulkadir mukhtar sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.